العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام يا تشيغا بعد كاتني يجب الفقه الميسر النافع لكل مسلم ومسلمة يا الشيخ عمرو عبد المنعم سليم حفظه الله تعالى shafi na dana uyi 126 shi tun catu ya shiga wucin wani ko? mas'al man fai ji bayani jimbele ya tiya shirutu salata ko? wato ahkamun khasa bin nisa'i hukumci na ji a tsan zagi shi kawai yi nan bi ma'an ko addini musulunci na addini yau ya adalci

da na fe fi biye family yi ude imi wula yi kaza na wibiyo ọ e ba wani ji a kamu na ji a da na ya sade ki nan amma a ji ke dabo na shari'a musulunci a tan zagi nan aila ji hukuncin aila daga tabo da zuba zagin ko hukuncin mm. e the same thing hukuncin rada to ya gibi yayi zero zagi wa ne ga sutura ne zage fanda sallah wani wala kirbiyan bagi sutura ne zage ji daji wani wala kirbiyan ziyo wala kirbiyan bagi so wa ne ga yan nafi wani kiyo inda mun wato mini bayani nan wajibin wato o oh, etiyan eh, fazula al'auru sanin waje bayani bai daga kafin fayon nan ga ta hukunci dambo na ji labarin zagi shi nan hukunci ya mafari mini ya hukunci na ji labarin zagi kawai na libasul marati fi salati tufuwa yayin zagi don sallah wa amma sifatu ma yajibu alal mar'ati amma sifaye na shi wajibi ta ce yin zage an talbi sau na wafin tufuwa na fi salati da sallah na laifa kullum ma ya turu min ha ma ya ji busaturu fi salati ngayi doro na ngayi yana nga fun nga su salat ne na waje wajibi wuso da sallah na ma la yukhalifu shara na matufuwa wancin na mawafin da na wa ke le shari'a musulunci ba in wajen tufuwa ya dabo wani shari'a musulunci ba in zagi na dafin kaya ko ya ba gishi nan nolin na ne shari'a musulunci ba in zagi na dafin kaya na gayi ba na kunan na shefu bata shi nan ko na ali ba in ga fufuwa dandiyan gubagin da ce ce liyan na ali ba? na le musulunci ba in zagi ga tiya da ta tulare da na kai yakan na le musulunci ba na le musulunci ba go kadur wuya fi sifati zalika akhbarun idda a go riwaya shi be kakai ya e tiya sifa ya tufari ne zagi afana min ha min ubo annaha tusalli fi saubaini in zagi aji sallah na fa wukin bo fa gubo jiru'un wa khimaru ke jiru'u e je ko. ciko wa khimar gani be je nun gaɗe e tine aw salasa ko makaya guta aw arba'a ko makaya guni min zalika min hubo ma rawatu mu'azatu al-adawiyya ina mu'aza al-adawiyya gobe an aishata daga bana na aisha radiyallahu anha ta tuje daga biyu na ha qamat tusalli fi dir'in wa khimar wa ki feji salla da diru'o ke diru'o da e denan wacce na wa khimar gangani be e da tibe fa'atat hal ama ko wuyi zagin da ci bebe fa'alqat alaiha sauban ya idil e haqiu talibani in rage wa'adi ke mai wa'adi sallah wole ko so ti je misali a ga ki wuki yawon wuci ko wuci haji ke a fun? so na wayawar na fundarin na suku wuci ke de khimar na ga etiu so ko harbe babu nan harbe zumene ngole na je khimaru ani dono ko ngole na benyo wana kun suani hmm khimaru na benyo koru yu pata jiki ani suani ki kebini na kun gbarin na ko possibly kuma kiyo wanda to in zagi ga da ne na waje hmm.

wọ́n hmm. hmm. eh, je dù kọ́ wọ́n ẹ̀wọ̀ fún kọ́ wọ́n ti kí ẹ̀ṣí méjì yàn èdè tí pé wọ́n á ti kí wọ́n á pé tí màá kún á jìlì báàbù pé tí na dẹ̀gan etí ubẹ̀ ní lókòrò ló bá wò bátá nga sọ ní ṣí kenan wa an ibnihi abdullah daga bayan giyar sai na umaru ne ga abu labin umar na rabi Allah wa alu ma to cije da bayan zakuwa ba kala ga iza sallatil mar'atu in zagi gaji salla faltu salli fi siya siyabiha kulliha in gaji wuji sallu na tufu ubo bayanin aduru ko ede wuci koko wal khimar ga gani bekin ede tikbe wal mulhafa gani da yi je ko yawon ruwa tsin da yake bi laƙe ìwòsùn mọ̀dá nínú pátá wọn jẹ́ wọn jẹ́ wọn nínú náà wọ́n zahaba báàdù alìdílìmì sáṣẹ́ mọ́jì mọ́lọ̀gán ìlà anna sauba lauka na satiran kede tufuwa nga fiye na gasu solana ne ji busaturu fi salati mm. yi na waje na da ba Eh? kawayin miyo amma yana ga wale ku ne ya sashe mai mm. ka ce ego nan yan da bet wiki yawon gani birnin wakimar mani mm. ba zagi ne shishi ko fayin doruwa da kinin da jilbabu ci kwanye laƙe daga fitowar wikin har wikin yi nan role ngai gagaga maza bai zai zaba shi na gwara ga sallan waje kiyo sallan waje ya bude bango na wa buso na waje kiyo wasu amma waye bai zama fari wa ga no bai bude jirin wa khimaru ungan mm. so ba le ga yawun laji kiyan lagumiya وقال ابن المنذر قال ابن المنذر ابن المنذر رحمه الله تعالى وقال وسطن على المرأة واجب واجبي تاتين زيكم an takmira fi salati jami abadaniha wula su sulu da na kan bayanin siwa wajiya wa kafaiha banda fiskuri banda kuma wanduyi ويجزيها فيما صلت في ثوب تصلى مونغاجي وتجدا يبونا ewa nike ce wani mana tufuwa nike ce wani au saubaini ko tufuwa guba wani au aksar ko na gamin zalika ta gana idza satara ma yajibu alayhi an tastura fi salati in ga su salati ne wajibi wajibi wa su da sallah wannan wala asibu ma ruwiya anil awali man amara bi salatati aswabin aw arba'a illa istihbaban aw ihtiyatan laha amma wele wele ga na jagobe daga ba manya mafari jogan tufuwa ne zai gadi sallah nan wuta ko guni na? Allah wuce labe ya ce mustabi bo gangani da to ihtiyati mana kiyaye waji yabu bai sallah da tufuwa no ba mai kin yaro ya ji kima ya kiyama wallahu alamu wala alamu hada min alil ilmi makke zan wace min ya manjo yujibu alaiha aliada daga waje wajibi ta cin zagen ga salla ya jina nan ga ya cin ga wannan wa in sallati saubin wahid kuma gaji salla da tufuwa ne iza satara zalika sau ma jibu alaiha anta iza abiki satara zalika sau ba da ke tufu a hancin gasu ladan ma ya ji yi na waji wajibi ta tubu an wani wasu nan nawa ne ga ibn munzir ba ne nan wani gane in zagi daga gan waji sallah na kun ɓato luso bambe fiska bambe babu bambe gwande in ma guba ko wuta ko guni ko tufuwa ni kun ci gato man na shi majin bayani ga tufuwa wuta wafon ko tufuwa guni ka wuri sallah nan a ga wuci ga ya mustahabi bo gangani bi ene ge gane kacha ko ga sallah di da tufuwa ne ma da nan naji ba ta so mun ta ke fiska gangani bi egwe mun wule manyan na ga ga sallah wuci ya gana mm. be ga bayani ta kliya gurgudu ko mm. kotu mm. amuru mai amru abdulmuni salim a shekh amru abdulmuni salim gam wa ha hadha huwa sahihu nga ya na ga daidai ko mm-hmm. ma dama sifatu satiri la khalifu shar'a ɗaɗe ke dai tufuwa nan ga ji amfani benin wani shari'a ba nan fala yajuzu lil mar'ati an talbisa limsata rajul fi salati ungoyi yan zagi nawa da ko tufuwa yan zaba gishi dan babu nan da sallah na nan wa in kana satiran kauka kana kunso fakad na annabi sallallahu alaihi wasallam almar'ata an talbisa limsata rajul annabi sallallahu alaihi wasallam kanai zagi a ko tufuwa yan ba gina wayu ayyidu hadha alqawl yana ma tugan na zumana ngai ma warada ina gobe an ikrima daga ba ikrima wana qala ga law akhadhat almar'atu thawban idza yiga laiji fataqanna'at bihi wuce da wuce lafati hatta la yur hatta la yurani shari'a shay ko har a le yin yatiwa ajiza an ha makanin khimaru gannanin wa ku an wani da na kiwo da na ya khimaru bi iditiyado na ya mm. salibani eh an kalitu wole india ci je eh ke india ci je je ditibaji na eh labai da shi ti gumi ka ta kumbi ebe ne yan na shi waya daidai biyu ka can kawai bai daidai da shi shi gan wuya ka sallah ji bandoci zandoci gan sallah wani kiya yan eh kungiya ngawai le gba ni misali ya zade mai kinan ufe lakiyo ufe le wọ́n lé wọ́n èdè nílẹ̀ anyá ní lọ́rọ̀ kọ́ so wọ́n ti gbọ́ àwọ̀ ánì wọ́n ti jí nẹ̀ṣẹ̀ ánì wọ́n kìbàrọ̀ àdìkí àní wọ́n á jí àní yìí lulu bí rí nàmọ́ wọ́n ní ẹ̀kọ́ mẹ́ẹ̀dúkùrí tí ìgbé sudan èjì àti so káyìn zàgígá yìí rí jí wọ́n ti gá so wọ́n lé wọn káyọ̀ fọ̀ ṣìwó wọ́n ẹ̀dí ojú ṣìwó wọ́n ti jí bẹ́ẹ̀ yìí tí mutaji buga ci cani shi ke nan wuce dole sun gada jilbabu iri na jikin ɗaya sallan ga inda guji sallah ci haga muta ke to ganin mai kiyo yan gani biye guyi ga krima bai zanu ci ji bayani ga sallan wa ji kiyo wa wanda da biya ya bugo wa daga ganya ya bani ya bayani mun ne joga ji ba tun da hankali a wuyu jin wa gale yani to ne ya ya da shi lamu mai cikin na ya mara miji hmm. so inda shi boda hmm. shefu ya gode an da shi lati ya yabo na kinu mai gina ji gabo mai hmm, jin bukakwa kan yana da shi ya wani mai lunci ya sitila da kiza ya hafi da channel ne ba na ngo doko wabe ne mu the best ngo le ne mu an the best form of ilimi wa ah. is not in cassette is not in satellite is not in tv the best form of ilimi wa wani makanta mai fi wa kato fi wacce ta fi wani fi comment ba na waje ganewa na waje gan ba ga ji ganewa ko na so yi ni number two wale ga mosul yiri na e, e, na jihada sai wusa talatira mosul waga ci channel ne a ce wudda nan da ke singapore malaysia in part of indonesia gani bai sashe european country shi nan zanen mai tunai da adin sakadi masallaci bìkí àṣàṣì náà kàkàṣà yìí bá ní olè kó mùtà àti kí ọ mùtà àti èjì ń bè yìí èdè rùfúta wíwọ́n tó àjẹ́ ẹ̀hún tèmi tí ó rùfúta wọ́n àjẹ́ òun yẹ́hún a àjọ kí àti a gbogbo pí ní ha wọn náà wọ́n ti rúti yàwó ẹ̀hán yìí rúti ráyà fẹ́ẹ́ di yi ní gaskiya fi sẹ̀bíra lẹ́gàn méjì jíjìn lóye na channel adini channel dini ye adi channel sufi dabo adi channel yan alusunna ji dabo adi channel yan islamiyu ni ji ɗazaye islamiyu na aji manja in reality ah amma dai zai je da kokari yayi da ji dawa da ji kaza da ji kaza amma a fe mu ji in reality alaka tun aji be kagbe da yi akana a da channel da yi mun jiyo to da wai ake da channel ya zaje to da bo na yade wo turanci da yi aka amma mun ji litafiye larabci tafsiri shi ke bi kasir al-qurtubi adwa al-bayani fatul qadiri ko tafsiri al-imam al-bagawi ko sahih bukhari ko muslim ko abu dada ko tirmidhi ko ibn majah ko sunan ya al-imam an-nasai ko shuruhi kawul al-mabudi bi fatul bariji da shari'a nawawi na ko al-majmu ya al-imam nawawi ko al-mu'alla ibn azmi ko at-tamidi ibn abd al-bari wanda ni tasiri na jige da lilaiya ni tasiri na jaga ke da katike translate lokacin turanci nan ko da zamu ne gake ya bature kaya nan ga da lilaiya ce bilal Eh, le nususu ba so ɓata kiwo mayu ah. islamic channel kai wale to channel ne to wato akida so mhm. alam ne matsala ya mafari ko mini matsala na jahala ta zagi na ko hmm. ya ba ci kashfu ba'd jasad almar'ati fi salati eh ya sashe na yin zagi sallah ba ga ji gani wannan ko hmm. N'o le wa bayani wa bayani ga in zagi ga gan ji sallah wala na ka ba to so sai fiska gangani be hmm. gwande to mun zagi ga yabe ji sallah na bangwaci mine na kanwo na ji fiska maji gwanda na ti biya a fiya su ko yi ji gane wu mm. ga wa amma idza zahara min al mar'ati amma an gabi a tiya daga na kan zage du ma ya ji yajibu hu? Sa sashi ne na waje wajibi ta cin zage nan wuso na fi salati da sallo na min da ni ya min ya fati yana kuma na duna an ta'rifa ma zage no wasu gyanan fal aksaru dokun don ne manji ala anna salata ha sayya to ga sallan waje idza kana al makshufu shay'an yasira ke. ene ga betu lanu ngai ngai kino ngai die gina wallahi adata ala yayi zagin ma ya sallan na jan wa amma in kana kasiran amma yana ga betu lamini yana kun bane ga fatu idu salata ma da mati waktiha nga sallan ne jiha da ke ngai da lokacin bunan kala abdullahi ibn al’imami ahmad rahimahullahu ta’ala abdullahi ne yi alimama amadu na hambali na wani gan ce cikin yi masailu ya abdullahi yi a jini ta fi ka ce ga masailu ne jini ta wuce ya yi yi man wace ya shishi tare man ɗan zagar da yi sallah ka zai yaji ka zan bakin wajen wani ya shi wani ko wannan lobu bani da hannun mai gayi muhammad wa mai ma suleimanu lole ko? to a ga masailu muhammad masailu yan muhammadu mina matsala na shi muhammadu da agi suleimanu ganin so abdullahi na nan egi ma mahmud na bali musoyo ko? mun ci fi egi babu gan ya gane shi mun babu na mun ci jikiya mun ci wuka ku caji shi tuli ta fi ku na mini fo mini osulubu ya kafin shiga mu suke jikin suke dan abdullahi ko mm. ne abdullahi dun abdullahi mi ma ma na eh. mm. ne wani yadda hadde man da ba kayan da lo ba albani nan ndo ci agbali ta ta albani don gudun ta daga gindo ci ta fida ta tubu mu ji ka ba ta ta man ba wa ga ji ka zabo man ya shiya man ba ki ka zo man ya shiya man ba ki ka zo man ya shiya adilta fi ade adilta fi da ga masailu abi sakal huwaini masailu abi sakal huwaini wuce ya ga bijo ni jagu sakal huwaini da gizi nan da gizo Muhammadu nasiru din al'albani nan na mini usugu ya kasu shiga ba mutu jiki yau in zake yadda biyo al'asilatu shi dai al'asilatu yamaniya al'asilatu iraqiyya al'asilatu najidiyya al'asilatu shamiyya ko al'asilatu qatariya wuce bata e gaggi wanda shi zaki ki wuce giya a cikin majita kai na ko wale ga alibni asal halabi al-asari sai sai layan masalin imani wata filin manajiya ku da gajeri na idike ko ku ba da shigo? Allah ala na karatu ala abi abla ibn amudu na ambali mun ga mun baka kan ba bayan wi qultu mun tiga idza sallatil mar'atu in zagi gaji salla wa mafshofun shariha makshufun ya ciyo ma majikiyar unda filio wa saƙi ha gangani bekiyar ba cin ga kiminiyan da ci tubo, au ba bi sa'idi ha kuma babu iri fatin ya gwaci gun kala imamu ahmad gan la yujibu ni gaskiya yin wuce na ji faruwa na wuce miji kiyayen usati wuya ma'ana ban wuya kultu sayin kanat qad sallat in zagu diga sallaji hadisu qala gan al-imam imam muhammad gan idza kana shay'an yasiran fa arju abe ke nyan wuce na tiya ina na da na latimi ne part na kun bana ngai da na jeji ne babu ga insha Allah ta'ala so ko go sallu ngai sallaji mu mm. bai ga ga yau ko wasu ila shaykhul islam ibn taymiya amma bi shekul islam ibn taymiya gan anil mar'ati yace yanzu zagina iza zahara shay'un min shari'a fi salati yanga ti mine yace mun baga lawu mine ya sallo how to butil salata ha amla in ba sallo ga ni kashin wanya fa ajaba fi yaji shi idan ka shafa shay'un yasirun min shari'a yanda ci ga jikiyo eh, yanda ci ga tula miniyan cin yi bo mai begi wa badani ha gangani bai na kawai lam yakun alaiha al'iada in zagin nan wa ya salla wuce ja inda aksaril ulama ya bayan dukkan mai majiwa wa wa mazhabu abi ta wa ahmad in ga mazhaban al-imam abu hanifa inda al-imam ahmad ibn hanbali wai zan ka shefa shay'un kasirun amma da ke ni ga betu lamin na kan bona ko mini mm. al-auranu goyun sasalla na ga wancin ku ci dokuna a adati salata fil wakati ga su ga sallah ya da lokaci buna inda amatil ulama'i ko e bayan general manjo al'a'immat al-arba'ati wa ghairihim al'a'im ay maguni ne Abu Fa Imam Maliki Imam Shafi Imam Ahmad bin Hanbali aga al-arba'atu ko wa ghairihim da zai jin aya ne ma ne ban waji bayani ga maza ba ga guni mujtahidu na juma'a agaguni ade za shi dambo na shi mushta idu na ga yau a so mai labin tuma za a bin doro a nan ma'ana a idu ibi maza a biyayi ibn jariri ade maza bayan ibn jariri daba ne ga jariri a ne maza bayan dawo dubuna ali shi daba ne ga zahiri a ne maza bayan imamu sufiya mai sauri daba ne ga sauriya nan ko sufiyaniya ake je maza ya bi sauri wale ko maza ya gushi mai na kyan nadi wani tun malikiya shafiya ambaliya ahnafi da nan mm. nan ga so yi mu amma dokun don ne maza ibn na ji wa ɗaya na ji wuna mun bi aji injira su mun biya ji kiyan mun biya da ki e gona maza ba gunin na ji a jigayi maza ba na ji a zai fi lokacin yi wurin wọ́n bẹ gáàdì ọ̀rọ̀ láti ẹ̀fẹ́ lópin bá nínú principle maliki a hannu ma a ní formula maliki ya dasa usulu bo so ẹjí makanta imam maliki shi they follow it a ya shirin ya littafi ya manya ajiji a teke ka littafi ya tiye the same principle nan a teke kuma sala ibi a yi ta duwini ji an ilimi an ilimi of ne sai guronu odo sashe na sashe mazahibin na shi su shi bai promote da shi yi ke maza bai a hannafi na maza ba wancin da don maza ba da fiye wani dokure ayyari sai biye toki le euro wọ́n lè kó ko a afghanistan pakistan ta yi wuce maza ba jíjẹ jọ maza biya na fiya kai kayi jibto maza bai a hanafu da bayan bai kagwe daula yin usmaniya bai ne maza bai a hanafu a fejin yau ne zana ko zijeji maza bai shafi iya sai da yin malaysia eastern africa yau ne ko ah, part of sham ya syria shi nan adiyadi shafiya isa ga gurgudu bayan shafiya shi da na gada wani ba na shi malikiya na lenin andalus fatiyar morocco tunisia jiya ko sudan shi west africa ba wani shiga ko kiyo mazabayin malikiya ngwakọ mazabayin hanabila un bai sakun soto a ga mazabayin hanabila gun ga su bai shi bai kya ti feji mazabayin hanbaliya nan wani fatin da mini yan na jido gangani bai fati gani bai area ne ci sadi falastin bu a jira fe di a rafe ji maza bayan hanabila amma maza bayan hanabila ka kuna ka kuna kuya ga salibiya nan zai yi fe ji maza bayan hanabila fi babu nan fi falastin bu nan a biya da kiyo a sa wudan guru ya bana gai musulmi ne duk fita shi wajen lokaci wuce nan a sa wudan guru so da shi bai gangu a ci biti na a gai usura ya almakadi jo a ci a biti tun daga saidi falastin wa a ci da babu a ci da biladi sha ma ci da dimashki so na tu dimashki nan a su ta makanta hakan cici a ci bai wa a ci sa fi fikiyar hanabila nga mala za bai hanabila cici kiyayen mu ci kuyo ko mm-hmm. ta ebo efo tin da hunci jiyo ibnu ya shi ibnu kasir shafiya wajen ibnu taymiya hanbaliya wajen ibnu qayyim hanbaliya wajen ibnu rajab hanbaliya wajen amma ibnu abdul bari malikiya wajen imamu dani malikiya wajen imamu suyuti shafiya wajen yana ko takiyu subuki subuki to subukin ci ko to subuki ta canji. lagu baba ta ji su buki wani bata kiyu su buki lagu baba maza ba kike jin maza ba shafiya kai su buki da mata nan zura nu sai shafiya zamani wani amma maza ba hambali du yu gumshe ba da kagwe wuciye bai tasirin dawo ya ashe kuma na duwa mu ngo le ko wuci ngo bin na duwa mu maza bai hambali mazabin hambaliya wajen eboye eh, fote da muhammadu abuwa abu wale maza mazabin hambaliya hanabila wani biya giyo wani biya gashi ba bai kago ebe ebo eh, na kutubu yin maktota su ya ah, hana bi hanabila shi ya tafi gida a cikin publish a ce wufi university shi obi da nan doci kaka majami'ul ilmiya shi wani ke ebu su ga fahimta wani amma mazabin zahiriya ulokun ga jikiyo ulokun ga su amma abu muhammad ibn azmi a zahiri ga kijin ga ra'ayi ladan maza bai zahiriya ka littafi da bane ibn azumi ka a cuya danana ni littafi ta al-isalu dabu al-isalu ma. men wagu wuso al-isalu ibn azumi mujalladi bara nocin gugu ba ta hunji min ta fi jaju lalace nan wuce ga almu halare wuce ga almu halare kuka bi likita salai o ma le gan to na mai ibn azmi jaje li wunci dana insha Allah biiznillah to na mai ibn azmi jaje li wunci dana kiji faro to sun zai da feji maza bayan zahiriya ne abin da ibn arabi mai sufi na maza bayan zahiriya wani fikihu ibnu arabi ne sufi na na zabayin zahiriya ga wani ji fiki ubu a ki ike wani so ce ogaji zugu uce ji tarika so ne ko ta da ji makanta ibn azumi na da na alhumaidi na kwani ya liƙa'un nata laisa fi rishe an suwal iktaru min qilin wa qalin fa aqlil min liqa'i an-nas illa li asl al-ilm aw islahi halina yaji maka da ibn azar maza bayan zaliya ran to yaji mu hmm. al-humaydi ibn arabi mi gani hmm. Hmm. what no ban biyan wuce da taskar tufa zai alimamu zaɓi a latar jimurai ta abu hayyan ko da abu hayyan ne abu hayyani nahawi kunji abu hayyani tauhidi ne gan abu hayyani nahawi al-andalusi abu hayyani nahawi zamanin nuji da ibn taymiya wanda nawo ya dai aka ko a shakun ga mai ibn ajuru mu, ko ga ibn ajuru ne mai mai ba wani? sha abu hayyani nahawi maza ban zariya ga mutum ji mu so to sun wa sai lega maza bai zare da aji kiyo wai latu da amma nya da da afradi ni kuma wuta ne lawa su je jiki nan ke juna sai ci ji mali ngalo ci ga gari shi dona ne ko sai mm. e, ga e, ta ci mini hukunci na jilaban zagi kawai yana hukumu zahiril qadam hukunci yake hukunci ya bici wani bici santumin gagbanya ne bici ga yawa eh na to cikin wani wani tukuna to gifi wana wani zai yi zai bici sanduko kashi ta bici ta bici taku, zai yi bici tako yi wako ta fut <laughs> ya ji wa shi ciwo mai kafa hmm, bitikin fa ya a a bitikin fa layi kin nan eh, eh. Hmm? bici ba ne na ga jalula nan eh. ya joji wala mu mere ji gane wani ko babu ga wa amma zahir qadam fa yajibu ala al mar'at taqdiyatu zalika amma wa le zahiri ma na fitiye bici ni kuma ji wadi bitake zayo nan guji kinan nguso na taqdiyatu kazalika sai zan kashafa mini shay'un yan doci gadi allahu miniyan bicin wucin fahukumu ala tafsili allazi takaddama hukumcin waye ke mina bayani gobe lani ma'ana in zara shi an yasiran ba ne kashi amma wani kiyayewa amma ne yana je bin launa gadi a ganin sukun shi ke nan a legan na tsalle dun gari فعن أم سلمة رضي الله عنها قالت يا رسول الله يا تشي تشي كيف تصنع النساء بذيولهن كين زاجي جاجي غنغني بي ايدي نجي باكي زمونه قال ني سا سن تركي شبران ندا توف واجي ندوي وشو بوتا زمو يجي وانداني قالت نغا اذا تنكشف اقدامهن بتشاجا تبي واي ko kala mm. ni wa turkhina wuzra'an allan wa yan su ba ke wakani la tazida alayya adiyan wa don bona na hadith na tazuna al-imam tirmidhi to an sai ga gubiyo ko mm. wale ga ni sa sallam wasallam ga zari ya ta ba wa a dakin boko mm. e boto bi caja la so ba ge shi ma la taka ala ke ala lu da fitin wudan ne su sa ko e ni bi ga ni ga da zumayan ta kwaye biki kungiyo na eno amma ale legan in zagi je la zu da fiti in zagi je la ya da fiti ko ale in zagi ne in kalo to biki wa in kalo to biki santwa in da ci ko ja ta to bokwa ji jo gali bi zu ko yau ne ne ci fuye ba wuna ba yi ne ci mana ne wani da yawi a ga da kilawace kila wace da takawa ga an gama yi bayani ga sakwa ga fule ni mai zai ga ga ni ma wuce ga so da takawa ko hmm? ba ga zan ci ga da eh sun da wallahi daula lo da fito ga kin wa eh, ga ya ga mun ba mun um ba ba fani ko sallallahu alaihi wasallam wa amma kaifa yusalli man ta'azzara alayhi sitra auratihi zana satra auratihi zana ga zoyi na wasu al'auru na kin waji sallah jina no no no no be ga da go be ba be go ro ya ga doko good masalai goro salatul urati sallain la guruntu sai yi guruntu nan ìlàjì misali ìlàjì fi kùnú fi bábò fi kúnbò dáadọ́ ti dé bẹ́ẹ̀ fẹ́ yá ẹ̀ òkú bẹ̀rẹ̀ ló sálà máa jí tàbí sálà jí dáadọ́ ti fi prínsì náà ájẹ̀wò fún à pátá ájẹ̀wò fún àmúdé takana tàbí sálà jí kó dáadọ́ ti dùn bó wọ́n ko lè uchi kó ní à ń kèlè àwùjọ ìdáka ìwújẹ òjẹ́ ìdúlà ba.

wọn láti káràkí o àmọ́ ilé bà fún méjì ní jẹ́ gútùgútù àyínú lánàá ìṣiṣẹ́ lè kí ìbẹ̀gẹ́ ìṣiná lúgún òfíè dì wọ́n lànà ipá tápọ̀ òfíè wagú mọ́dé wáyà yẹ oṣù gangan aláwọ̀ abẹ́ àyàwó yà shi ya za su yi sallah za a ji za a ji ma yi ba mu yi ci kashi bata kin bwajo no mun je ne ga na fa ite mutan ba ne bane yele ga yi na zo yin ko amma da so kai ka to ba ne mun ga wanzo zo yin ja mun ji mu ma zakarin nawo yanayi tuye ne wujo bi satir laurati fi salati ete wajibci waye zula su sudu na al'aura sallana la yi hu bi halin sirata salati manin man in kashe farotu li illatin tari'a la yi hu bi halin ɗayan eh, liyu ba halin da cin sirata salati yanzu ta yi salla manin kashe fat aurotu zana al'aru gabiya ɗi ko mm. mana al'aru gabiya lawu li illatin tari'a bu illa da su na beji faruwa nuna da sau thawbihi ebo to ko en guntu bo en tu fu bo wa la yamli ku e gaira o madin do cha e la be shi shu aga tu fu anu yo ne de shi tinika mu ya se din kan se ma je tu ba wa o tu to pa mo de wa ne fe un de sho tinika wu ji aga te ebo na sho tinika na la ku ki e wu yo so un la so un la tu fo pa na wa ni sala hmm. ah kwa ga za an gaci da nan wunde wo wunde to saka ma saka wangu nga daruku ruku a ja fele lamarin ne a ah, ga to shige daga nan daga daruku ruku a fele lamarin ne nga ji sallah a ah. a kwai ji gane wu hmm. kama warada fi hadisa Abdullah ibn Salabata ibn Su'airi kem na hadisi bai daga ya bayan abla ibn salaba ta ibn sa'ir yana annahu lamma aslama kire ka kunu musulunci na wa kana saghiran mai gida kan yi lam yakun ahadun aktsaru qur'anan minhu abla ibn salaba nafa e za dan bona man qur'anu ba kun kanga da na wuce to zaka buina qala abdullabinu eh, salaba ci gan faƙaddamuni bai na aidi macen wula ashi zai buru abu wa ana ibn sita wasu sabi sinin mai giya gutuwa ko giya gutuwa ba wa kanis alayya burdatun ko kuntu za sajattu taqallasat anni umay da yadda ce laɓe ba nan ga da jada wani haji kiyo wani hakma yana faƙalat imra'atun min alhayi in zagin doci mini zai yi da fuce wani ce gagan ala tugatu na na istakari yiku ya yi la egun ko? wai bai shi ya ziyo ya zane bakatu ya ne ya yi lusuwa ima na nga da sai da lamarin na nufe wu wai ji ganewa ni? ta wa al-bukhari lórí àmọ́ ǹkan sálẹ́bà wọ́n ṣe á dìkí wọ́n yàn bẹ́ẹ̀ lórí ní ipá mú ní kọ̀ntribútà ní ìfisà sálẹ̀m ti gan ǹgá yíya rẹ̀ dáa pé tí mọ́ a mm. eh, sallaji zumayen mm. ya sallaji zumayen bayan ba a yi wa gushi unjiwa mu ja hawo to mu je amma unje ndo chunga le na bana wa amma kai fa yusalli man ta'azzara alayhi sutra auratihi amma zana nga ga azu ya won to na wa so al'auruna wa kana ariyan ko umma ce zane gudun tuna la yajidu lahu sauba yusalli fi wanda tufuwa na wa fana faka dik talafa fi alul ilmi man jahada tan lawati wa ba ran daga sai labi man joko sai ga dai be shi wanda tufuwa doro a fangun tuwo man jahada tan lawati wa ni sallah na faqala to zan ga ci ga yusali wa jalisun wa ni sallah ji shi gimo wa yumi iman mun ja sai ya taniyan ruku sujada un gibaro amma a lo sujada bai un di shi kimbo kuyo وقالت أخرى jama'an da ci woro make da ga bali sali huwa qa'imu wa ji sallah ji baro la anna salata huwa jalisun bi ghairi hujja ko amma a gaga wuji sallau shikin bo da hujja wala dalili yadullu alai dalili mallawa ya tiya tanga ba no na ni za sal masalli qa'iman izalla gibaro baro, in lam tastati kaga wode yi ko na wajina kaga wa yaji wa eye eh, kuwe e ya bo ya be shepe wo hmm. e eh, ya bo lo da che agun wo kashi hmm. we de ba ten gbaro a yaji ya hmm. wa ko e wọn kun yi mẹsinu wa suga jiki na suga tedun la o sannan wa ma nga ne yi baro nga mu ya ko ya fiye ku mun ji zalo jike in zalo fiye du a ga to amma sannan wo le wuni sallah ji baro o a ga nga je wo ma maza ba ne ba ce le ga wun je wa wun la ku zuri na ga wani sallah ji baro ba le ko baro wa jojo <laughs> kultu Sheikh Amru ngan amma alƙaunul awwal amma ya yamma fari samar wiyu an ibn umar a gobe daga ba ibn umaru wa ibn abbas ba ibn abbas radiyallahu anhu ma wallahi yasi wa anhu ma amma ya na gobe nan un ta ba abdullahi ibn umar gan abdullahi ibn abbas ya ko eh, ga ya gama fara ya ci ga sallah kiyo sallah a ne ji ga ya wa kaulu jama'atu min ahli ilmi ganna manga ya gane jama'an wace min ya manjo gana wa amma alqawlu thani amma ya ga fa dhahaba ilayhi la gwaso wa tajabi umaluji huja imana e ga ya ba ci gan ibn to man daga on to ibn ga ta to mi ya we sando da ke da ya fi kula mare limo da ya kula limo wuce za ta yi mana sallu gani duk wa dai hunde ya ka tu bazo ya da wa ba ga zalimu hallo ni gu ni ita ce bu gani ko ya fe ji ya fe le ba ke ke nan mai ji bayani ne qala ibn munzir ya ga lausatu ga yusalli al-uryan qa'iman ngalla ne ga yugun tuna uji da tufuwan doro fana wa ji sallah di yibaro yarka wa yasjudu wa daruku ma da jada la yizi gairu zalika adiyan mutin adiyan mutin wa na bana li sabiti anin nabi sallallahu alaihi annahu kalibuna ni sa fa in lam tastati fa qa'idan kagan wa e ya jiya wa ya ji kibo eh vedu ngato ngala nan ثم روى حديث عمران بن حسين رضي الله عنه قال وكلا حديث عمران بن حسين يتوجه لأنه قام كان بي الناصر فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال هم جاني بي جاني بي صلي قائما يصلى يبارو يبارو فإن لم تستطيع كجواعد يبارو فقائدا جشكيمبو فإن لم تستطيع كجواعد جشكيمبو fa ala jambi ji wala loci daga ruwa lima al-bukhari to abu da to a tirmidhi to ibn majah to ibn al-munzir ga wasin matu qawlun salif ta de ga ya taci da mu wawa wasatun bainal qawlain ya ga ya taci na guta tacin tsakaniya daga gubaban nan wawa an yi sali wawa jalisun wuji sallan wushikin bo walakin yarka wa yasjudu amma wa daruku kuma da sujada ko wala yulu ma ji kiyan mun ji tun ga jinwa ma ne no ga ngba nan la ne ga se du shi ko anini ma fe di kiyo ma fe di salla amma ta kuno ga ga wa lo ruku ne tun ga ji kiyo un ne ki wuce lo ruku ba ga ji ga ne ko un ga ke lo de da kun ta di kiyo kun ta lo normal sujada wole ga zan ne ba ni ke ke wi nan yau ku ta ta cin a ga ruku bai sujada wa dalili ruku ma dalili sujada amma lokacin gaji ne gbaro wannan wajiji shi gimbo na ga maza ba ya yi ma Mahmud na ambali wa azal kawul ya e ganana wa kawulil imami Ahmad na e gaya ga alimamu Ahmad ibn Hanbal rahimahullahu ta'ala ce tin latunan guyu قال عبد الله بن الإمام أحمد في المسائل عن أبيه أبلا بن عمر بن حمد ولا بمسائله ببابا بوبو وقرأت على أبي مبكى أتيام باوي قلت وتيغان الأريان الأريان كيف يصلي زاني قرنتنا كم عدي صلى جنا قال إمام محمد كان أعجب إلي أن يصلي قائدا ena mafi gana ma ena safi gana ngai mu jikiyo mu ji sallo shi kimbo wa in kanu jama'atan amma ga ijemu aga ijema yakunu imamuhum fi wasatihim liman yawa guta ta chabo liman ya lo igborolwa wa minan nasi amma da damini yanzu an yi mana da damini yan manjo man yakulu yu'mi'una ima'an hadi zai gawa fe jikinan a fe yatiya nan kala ibnul munzir ibnul munzir malabi anu daga bai imamu ahmadu annahu kala kidi imamu ahmadu ga sai shiga gurun tunan a taji sallana na yarkauna wa yasjuduna a da ruku kemne zai lo Rukuna. na a da sujada kemne zai ji sujada na wala yu'miuna amma sai ya tiya wa ngole ko ne lege imam Muhammad azo le aliko daga ibn munzir notonu la bi ala sato ne unta ja bun wa hadha wa huwa al mazhab al a'dal amma ibn munzir misali to nan nan maza ba na jihada shi gano insha Allah ta'ala wa Ilaihi ta shiru ajilla e ti u boga bo eh dalili biyo? فإن ما أجاز النبي صلى الله عليه وسلم لعمران بن حسين الصلاة قائدا أغيبنا النبي صلى الله عليه وسلم وجيز نجيا عمران بن حسين قوم وجي صلوا والصلاة على جنب وموجي صلوا شكيمبو كما واحد جيو فدوانا وأجاز له ترك القيام في الصلاة للإلة النبي صلى الله عليه وسلم كما يزن جيو كو قام وجي صلوا nga jiba romu ebe illa ndo cho wai illati akbar min adami tawaffur tawaffur sutrati fi salati li salati illa kiti ma wacha ku zuga da tufu na wa fadan sallona mo wa amma tarku ruku'i wasujudi amma ya gwalo ruku be sujade fala yadullu alai dalilun albita, ko dalilin lawo ya tiya taro ga yanzu la salloji kuma lo ruku ya kuma lo sujada ya da kwa sallah jana'iza ga ko wani ngu majun sai ya ga wannan ba mm. falla ya juzu tarku ayi rukuni min al arkani ungoye ne zaga rukunin ya ci duka min al arkani ya sallah na. illa bi dalilin sabitin sai bi dalilin na gaji tabbatarwa ne ga min sharatiyan sallah istiqbalu al qiblati ejewu mm. hmm. na ga gunya mm wuce da shi ga wannan ganda ba Hmm? gbẹ̀rọ ẹ̀fẹ́ ìtàjì kí ní àtìwẹ̀dá àlò ìyà máa di kéda ndọ̀wà wà àdáhàn ìdílé náà aláwọ̀n ẹ̀dá àdí ìbànúwà àdíwẹ̀ ìtúnà a wà fún aná hmm. wọ sùjẹ́dà àwọn lọ rùkú rùkú bẹ tí yọ rukunin romin har kamiya salla ya zama inda gwa dalilin da cika da lau kaya ko ma shi ya bane waje ewa na wa lo rukuya wa ya lo sujada ya bane har kanu salla shi gwanna don ni ci yato ya zage yake salla ne ya yi salla yin salla da wa lo rukuwa ma lo kiyo ko ma sai da inda gwa salla yin jana'iza to da gangan ji ta ta ku lugu yiwo ta ku fadi masharati ya gutunci istikbal alkiblati azayu alkibla wa za zahirun min qawli ta'ala da naga igana igana wati ya poyi daga wati ya filiyo daga ba sai latin daga fawalli wajhaka masjidil harami a atis ko jehun masjid harami wa haisu makuntum da dan na mai gadi na fawallu hakun shatr ya gaji ya yi jehu da na المسجد الحرام سورة البقره ولقول النبي صلى الله عليه وسلم للمسيء صلاته النبي صلى الله عليه وسلم ما كان زان زانجي صلى صلوا شي جيانا غير ذا تا الى الصلاه فأسبغ الوضوء وقالنا كي قواجي صلوا غادي والو لا جنجي ثم تقبل القبلة فكبر وجو لا يوجو والي قبلة وشو تكبير البخاري ومسلم قالوا بيد حديث يا جورا ربكم matsala ya yi buru a salatu ila gairi alkiblati ya zuci salla nga shi yawa alkibla ma le hausin aw li khata'in ebo dan so ko ebo ma kiyo ko hmm? ebo kuskure wa amma man salla ila ghairi wa amma man salla ila ghairi salla ba na mu je na wujin alqibla na le khawfi e boye da son ku kya dan ko nan aw anna wuji ta da fi tayinha ko wuji kokari sai e da da babu alqibla ne ciyo wa afta amma wa ci bitu sun to sun fa salatu sai a tun salla ya zanage wallahi adata le zanna ma ya salla na jan qala allah ta'ala ce ce latuna gam sayin hiftum ada ke zai da da na fari jalan auru ku bana koye dazan koye dazan koye ta kibo koye ta tiya da ya tuce kawala abin umar rabi allawa an yi abin umar to yadda yana yi ga in ka na haufin huwa shagumin zalika ada ke a gabe da da su na gaci ga gana saluri jalan kiyamin ala a kadanihi ko? sallah a jibaro auru kubanin ko ma'ata ce ya tuco mustaqbilil qibla aw ghayr mustaqbilha mustaqbiliha aga ya jawal qibla ko ma je wal qibla qala nafi'u nafi'u ga la ara abdullah ibn umar zakara zalika illa an rasulillahi sallallahu alaihi wasallam me ne ga abdullah ibn umar ungan na ga sai daga bayan annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallamu ma'ana riwayat bukhari ga dauna ne daga yi bayan maliku an na shi an ibn umaru ne tiya bayan sifatu salatul khawfi ma'ana shi kun ga da bayanin nan sai kun ga bu ila ji sallahu ga shi ba mu ga shi wa alqibla ko wa shi wa alqibla makiri ji mai bidne ko zuwa wa shi lo kwa wa shi da ko wale don ko ko to mo da ci da nan gocho wabe bana alqibla din na mu ji kokar ba to wale le ga ba sai alqibla wai dai wai dai Allah ya zo aji kiyo asha wa fanki olugba de yi to sun so ṣe àwọn oye tiyan nẹnẹbọ àmọ wọgá bẹbẹ ní yẹn sá lọ ẹzà tí bí wòye jì yá àwọn jà àbọ àlìkíbìlà àwọn òye jì wọn á di kí àná wọn á di déédé àní náà nù kí dẹ̀lí ilé wọn tún. àti àdìsí ẹ bíọ. ebùnú mọ ebùnú mọ na ẹdí kí náà. àti sálọ. pẹ̀lẹ́dọ̀lá àti ìlàkíbẹ̀bẹ̀ à.

qala al-imam tirmidhi al-imam no gawa misluhum wale gan ga gwaje ya zamu ci man tahallal kibla, ko zani ga gada, wa al'kibla za wa lam yusib fi istiqbaliha khata'an la amdan amma wujida cewa da jije ya al-qibla wa amma kuskuru jira wuji diga wuji cikin ya je wa alkibla ya re ya anna Allah subhanahu wa ta'ala yu'aziru bil khata'i ya bane ce ce bawo ya zabi kuskure ji ko amma da kake ya ji kuskure a ci usan tu lu sun tu ya e za ji kuskure wani jiwa ban ji alkibla ce ku ba abu da alkibla ne ko cinare wuci yau ya je ba ngo ne mun ne diga ganganci قال الإمام الترمذي الإمام الترمذي قال rahimahullahu ta'ala sai ya cuguyu nan ya limamu tirmizo ko ga kar zaba aksaru alil ilmi ila hadha eh, ga dokun dun biyan man shi ga na galo biyan qalu gan iza sallati li ghayri alqibla iza eh, ga ji salla dan babu ne ka kunya sama shi ne ba na mu je wurin al qibla thumma tabana law da ma sallah. wunci biya tulayu bayanin wa sallah jinan annahu salla ligairil kiblati wunci biya tulayu ga ba ni sallah je wu na wunji alkibla fa inna salata wujaizatun sallah za wancin hage yin wa bi yaqulu sufyan sauri na ga sufyan sauri gon wa ibn mubarak ibn mubarak wa ahmad bai imam abu ibn hanbali wa bi sagan bai safin rawayi wa le ga babun no gbani na kiwa ga biya wa le igide labe igide nwe wanda mini yana yi jiza taimako ce gbogo ba wa alkibla ce wani kwaci amma wabi ya alwe shi olwe shi wuce ganshi nan zugu sama shi wabi ba na sai gide da bena mai wa jiza la da ga wani ko bai sama shi wunci bela kiya ban su kuwa kiya le idan ba da mai lega min naji sallaci yau mai na wunja alkibla ne sallawa ke yau to su amma an gole ka mini ittihadu na waji na wunji yau da shi jiwon waje yau bai niya waji ga dabo wani ke tiye masallaci na gada da na wunci wannan dabo kashin wayu zai kiya sun yau kuma ba mai dabiyo wuci ba ta ke jike wuce ba ke dabo ne ba ke ha iri ha kaga wole ke wunji anan wale masallaci ya igidi jikiya eh? igidi la wale wato bai sun ba wai gidi e da biya wadda a ci sa za a wale to musulmin doro ya amma alhamdulillah gbanin ga da yake wani so compass ko bi compass ya hmm? ne use ce la dictate ya alkibla so ale ganin ba ta dai dan ne za a consider na wallahu alam istiqbalu alqiblati fi ala rahilati e eh, wa alqibla za ga ga wadi ta eh, tucho na wa yajuzu tarki alqiblati fi jaizu yo ne za ga gwalu ladan eh, wa alqibla na alar rahilati asna as a abike laga ta tinya tuce lokacin ya zauna kama dalla ali hadith ibn umar na hadith abdullah ibn umar lawa ya tinya ta ga radiyallahu anhu anna rasulullahi ya alaihi wasallam kidi annabi ne gwagan ce ga amja tabbata ne yi yusabi wa la zahri rahilati wa nu fedi sallai na kila ta tinya tuce bo hay su kana wati bandu ne ga je fiska ma je wuna ko hmm. yumi ubiratum ta yu fe ya tiya ni ma ne e tiya na ga yake da da ya e tiya ne ma ga yake ne rukuyo amma ya su jada yalwa ya ruku ko ji gane wu mm. ya al-bukhari ya muslima malima al-bukhari la bi ta'liqan an jabir ibn abdullah radiyallahu anhu anna an nabiy sallallahu alayhi wa sallam kidi annabi sallallahu alayhi wa sallam kana yusalli kana yusalli tatawwa ani za alaihi wa sallam fa sallin tatawwi sallin nafila wa huwa rakibun fi ghayri al-qiblati amma wanta cin tuce ba na mu shehu naji al-qibla mahul bukari galo da hadisi ne jabu ibn abdullah ga sharati ya gutu an cici kiyo aniyatu niyo wayi qasdu ngai bibo wallahi talaffaz biha bil lisan sirran aw jaharan amma e ganiye be gintare e ko soci ko bangba Allahumma inni nawatu eh eh romana e jin hatin ga annabi ba wa wa inna ma mahalluha alqalbu ebo na dananiya ya goyo wa talaffuz biha bid'atun qabiha lami e mulani guntun ya ko mulan wuji lafazi bidiyo yo bidiya sakpa wa kad taqaddama alkalamu alayha fil wudu'i bayani ya ce ga wace ba ne ga tiya alulawana insha Allah ta'ala ga katun jabo ba ne ga daidai na sai ta ya wani mai gaci mutina sai ci faɗi subhanaka Allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh